Demokradiyya a yau. Cikin shirin shugaba Buhari ya taka doka ne da ya yi amfani da kuɗi ba tare da izinin majalisa ba, ko dai majalisar ce bata san aikinta ba. abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu auren masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Edo Matthew Orogide ya gabatar da kudirin a tsige shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kan zargi ya yi amfani da kuɗi daga baitulmalin gwamnati dala miliyan kusan ɗari biyar domin sayan jiragen yaƙi daga hannun Amurka ba tare da izinin majalisa ba. Har yanzu dai 'yan majalisa akwai masu faɗin cewa shugaban ya karya doka. To sai dai matsalar ta kai ga jihar da ɗan majalisar Orogi da ya fito inda magoya bayansa kan kujerin tsige shugaban Najeriya da masu adawa da hakan 'yan jam'iyyar APC mai mulkin jihar da kuma Najeriya suka halara, tashar jirgin sama da ke birnin Benin fadar jihar Edon domin marabta ko kuma su yi masa zanga-zanga kan mataki da ya ɗauka. Ga kaɗan daga cikin abin da ya faru a tashar jirgin saman kamar yadda wakiliyar tashar talabijin ta jihar Edon ta faɗa a duniya muka The reason or easy come here at the Benin airport as different groups have stormed this airport either in support or against the motion moved by the senator representing Edo South Senatorial District, Senator Formatis Matthew Roide. Wakiliyar tashar talabijin a jihar Edo take cewa akwai zaman zulumi ko rashin tabbasa tashar jirgin sama da ke nan birnin Benin fadar jihar Edo inda ƙungiyoyi ko gungun mutane daban-daban suka yi cakan tashar saukar jirgin saman. A ɗaya ɓangaren, akwai masu adawa da sanata waɗanda suka zo nan domin bayyana rashin jin daɗin su kan ƙudurin da ya gabatar na neman a tsige shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A ɗaya gefen kuma magoya bayansa ne waɗanda suka zo don bayyana goyon bayan su kan ƙuduri da ya gabatar. Suna kallon sa zaman wakili da ya cika wakili wadda ya wakilci yankinsa fiye da ma yadda suka taɓa. Lamarin fa ya kai ga tilas sai da kwamishinan 'yan sandan jihar ya nemi a turo masa da ƙarin jami'an tsaro domin tabbatar da doka da oda a tashar. Kuma sai da gwamnan jihar ya zo kamin sanatan ya samu damar ficewa daga tashar jirgin saman, amma duk da haka sai da aka tunkuɗe masa hularsa. Na tambayi ɗaya daga cikin manyan lauyoyi masu zaman kansu a Najeriya Hassan Liman Shinwa ke da alhakin ba da izinin kashe kuɗi ne a gwamnatin Najeriya. Wanda ke da iko ko ɓangaren gwamnatin da ke da iko a kashe kuɗi a gwamnatin Najeriya shine majalisar dokoki na ƙasa wato majalisar dattawai da kuma majalisar wakilai tare da shugaban ƙasa na Najeriya. Wato wannan ikon za a same su ne a ƙarƙashin kashi na tamanin da kashi na tamanin da ɗaya da kashi na tamanin da biyu da kashi na tamanin da uku na tsarin mulkin Najeriya. Hajji Hassan Liman shugaban ƙasa yana da iko ya kashe kobo ba tare da yardar majalisa ba? Hajji Sabo ya danganci abin da ake batu a kai. To. Amma duk su ga tsarin mulkin Najeriya duk kuɗin da shugaba zai kashe zai kashe ne bisa ga izinin majalisa inda suka yi doka na kashe wannan kuɗin wanda shi ya kamata ya gabatar musu da kasida ko kasafi na kuɗi da za a kashe a karkashin kashi na tamanin da ɗaya ko karkashin na tamanin da biyu ko karkashin kashi na tamanin da uku na tsarin mulkin Najeriya. To. Su za su yi doka bisa ga abin da ya gabatar musu. To. Shi kuma in suka amince da dokar su yi doka in ya cika hannu zai kashe wannan kudin haji sabo. Akwai zarge-zarge a majalisar dokoki ta tarayya cewa hama akwai matakai na neman a tsige shugaban kasa saboda ya yi amfani da kuɗi kusan dala miliyan ɗari biyar na sayan wasu jiragen yaƙi daga gwamnatin Amurka. A bisa zargin cewa bai samu amincewar majalisa ya kashe waɗannan kuɗaɗe ba. Um, akwai yadda za a yi shugaban ƙasa ya kashe waɗannan kuɗaɗe gabanin ya gaya wa majalisa? Alhaji Sabo kafin in kai gaba da wannan ansa zan ɗauke mu in kai mu kashi na tamanin da biyu na tsarin mulkin Najeriya. Inda majalisar dokoki ba su yi doka na kashe kuɗi ko kasafin kuɗi a shekara ba. Shugaban ƙasa daga ɗaya ga watan ɗaya na sabon shekara har zuwa ga wata shida, kamar yadda ke yanzu a Najeriya. zai iya kashe kuɗi har na tsawon wata shida amma in za a kashe wannan kuɗin a karkashin kashi na tamanin da biyu na tsarin mulkin najeriya kar kuɗin da za a kashe ya wuce kuɗin da aka yi kasafin kuɗi a wasu na shekarar da ya wuce amma in maka zo bayani ko tambayan da ka yi wannan amsar haji sahabo za a same ta ne a karkashin kashi na tamanin da uku ƙaramin kashi na ɗaya da na biyu na tsarin mulkin Najeriya. Inda in akwai wani al'amari na musamman ya taso wato abin da ake ce masa urgent and unforeseen situation wato al'amari da ta taso na gad wanda ba yi tunani cewa irin wannan al'amarin zai iya tasowa ba. Ballantana shi shugaban ƙasa ya gabatar da bukata na musamman ga majalisa a tsari ko a kasafin kuɗi na wannan shekarar. To in wannan al'amarin ya taso, kashi na tamanin da uku na karkarin kashi na ɗaya ya ce shugaban ƙasa zai iya yin wannan al'amarin ko ya kashe kuɗin. Bayan ya kashe wannan kuɗin zai kawo bukata gaban majalisa, international trade ko kuma cinikayya na ƙasa da ƙasa musamman irin wani al'amarin da ta taso na sayan jirage na yaƙi. Al'amari ne da shugaban ƙasa za a ce kawai ya tashi ya ta to ana buƙata a yi gaggawar sayan su. An ba a yi gaggawar sayan su wata illar Najeriya za ta rasa wannan dama. Domin a nan za mu iya koma baya bisa da tarihi. Hmm. Lokacin shugaban ƙasa Jonathan an yi ƙoƙarin sayan irin wannan jiragen na Amurka amma ba a same su ba. tun da najeriya tana da wannan daman ta samu to shugaban kasa bai aikata laifin komai ba tun da dai wannan abu a karkashin kashi na tamanin da uku na tsarin mulkin najeriya karamin kashi na biyu zai iya zuwa ya gabatar musu kamar yadda ya a cikin wannan al'amarin ya ce to ku tabbatar da shi ya zama doka haji samu fahimta na da fassarar da za a ba a kashi na tamanin da uku karamin kashi na ɗaya da na biyu kenan haji sabo. Hajasan to idan da gaske ne wai dalilin gabatar da kudirin a tsige shugaban kasa kan wannan dalilin kashe waɗannan kuɗaɗe ne menene fahimtar ka 'yan majalisar ba su san tsarin mulkin Najeriya ba ne ko dai kawai cuku-cuku ne irin na 'yan siyasa? To sabu a nan ba zan ce ba su san tsarin mulkin Najeriya ba. Ba su fahimci menene manufar kashi na tamanin da uku karamin kashi na ɗaya da na biyu ba domin an mutum zai karanta doka akwai abin da ake ce spirit menene manufar wannan dokan ko menene manufar wannan kashin a lokacin da ake wannan dokan ɗan majalisar najeriya ya kama da su tambaye kansu ko wakilai su tambaye kansu me ake nufi abu na gaggawa in ya taso to inda sun karanci manufar waɗanda suka hassa tsarin mulkin a alif da dari tara da casa'in da tara za su ga cewa shugaban ƙasa yana iya yin wannan al'amarin kafin ya zo ya gabatar musu amma wannan al'amarin bai kai da za a ce za a tsige shugaban ƙasa a ƙarƙashin kashi na 143 da arba'in da na tsarin mulkin Najeriya ba Haji Sabo. Haji Hassan ana iya cewa sayan waɗannan jirage ne abu ne na da ya taso da ba sani ba saboda ai maganin nan tun zamanin Obama ake wannan rikici Amurka ta ki da jiragen nan kana gani ba su da lokacin sanin cewa akwai buƙatar sashi a cikin kasafin kuɗi? Eh Haji Sabo domin shugaba kuskure ne ya je ya gabatar wa majalisa bukata na kuɗin da ya zarce ko ya ƙasa abin da ake bukata. to a nan shi ne kashi na tamanin da uku karamin kashi na ɗaya da na biyu in aka kalle su da kyau aka masu fasara da ya kamata za ga cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya aikata wani shiga a fahimta da wannan tsarin mulkin najeriya hali samu. Masu sauraro da haka Allah ka mu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamuna madadin lauya Hassan Liman da Cubahiro Diodo ne da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.